ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم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 muna ƙara yi wa Allah subhanahu ta'ala godiya wanda cikin rahmarsa da ikonsa ya ba mu dama na ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullah wanda ya sa mataki al'adabul mufrad a yau daren sha biyar kenan watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1441 wanda ya daidai da 13 ga watan oktoba shekara 2019 wanda a karatunmu na ƙarshe mun karanto babi wanda imamun bukhari yake cewa la yu'zi jaruhu babi wanda ke bayani akan kada mutum ya cutar da makwabcinsa wanda a yau damu tashi a babi na gaba <clears throat> babi na 67 hadisi na 122 wanda imamul bukari ya kulla babi yake cewa babun la tahkiran na jaratun lijaratiha walau firsana shatin yace babi wanda zai mana bayani akan cewa la tahkiran na jaratun lijaratiha kada wata makwabciya ta raina ta raina wa ta kyauta wacce za ta yi mata walau firsa na shafin, ko da kuwa kyautan da makwabciyar nan tata za ta yi mata kofatan shat tinkiya ne idan aka ce firsan duk abin da yake ƙasa da kamar alka'abu na mutum wato kamar a ce idan sawu kenan kaga abin da ke kasa da shi na tinkiya to kofato ne kofato ne ko ake ce yawwa to ko da shi ne kaga dai a al'adance ba a kyautan shi ko a al'adar larabawa ba sa kyautan wannan sashin na dabba amma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kokarin kwadaitar da al'umma ga baki daya kan cewa idan mutum ya baka kyauta idan makwabciya ta ba mai ƴar uwarta kyautan kofato na tinkiya to kada ta raina abin da aka bata ta karba da zuciya ɗaya ta kuma yi godiya ta kuma yi sa kaiya a kai wannan shine abin da addini musulunci ya karantar kada a raina kyauta hasali so ake a yawaita kyauta komin kankantan shi saboda zai ƙara dankon soyayya a tsakanin al'umma shine imam al-bukhari ce haddathana Isma'il ibn abi uwais wanda muka ce dan uwan shine dan yar uwar imam malik qala haddathani malik yace imam malik ibn anas imam dar al-hijra ra's al-muskinin ya ba mu labari an zaid bin aslam daga zaid bin aslam wanda shi ma wani shahararren malami ne mai bota zaid bin aslam wanda al'a'araj yana cewa ina fatan kada Allah ya nuna min ranan da Zaid bin Aslam zai mutu ya Allah kada ka nuna min ranan da Zaid bin Aslam zai mutu amma Allah cikin ikon sa sai aka kawo mai ta'aziya aka zo aka mai aka mai ta'aziyan cewa lalle Zaid na Aslam ya mutu nan take kuwa yanke jiki ya fadi saboda gani yake Zaid bin Aslam shine kaman jigo na mutane Zaid bin Aslam yake an Amr bin Mu'adh al-Ashhali <clears throat> daga Amurbin bin mu'az al shi ma ya karbo hadisin ne an jaddatihi daga kakarsa amr bin mu'az al-ashhali malamai suna cewa yana da rauni ta fuskan haddasa saboda haka isnadin na da rauni amma za a iya inganta shi saboda hadisin da zai biyo bayan shi wanda zai karfafe shi zai zamanto shahid gare shi an jaddatihi ya karbo hadisin daga kakarsa annaha qalat cewa kakarsa ta ce qala li rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da amince Allah ya kara tabbata a gare shi ya ce mini ya nisa almu'minat ya ku matan mu'minai nisa almu'minat kaga an yi idofan almusufu zuwa sifa nisa muminat ba an ce nisa mu'minat ba nisa almu'minat matan mu'minai la tahqiranna imra'atun min kunna li jaratiha da dai kada a samu ɗaya daga cikin ku tana raina kyautar ‘yar uwarta makwabciyarta walau kuro ushatin Muharraƙun ko da ƙonannen ƙofatan rago ne ko ƙonannen ƙofatan tinkiya ta mata kyauta da shi to tare na ta karɓa ta yi godiya malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance nisa saboda su ne suka fi samun damuwa da irin wayannan abubuwan mata su suka fi samun damuwa wani namiji in ka ba shi kyauta zai karɓe shi hannu biyu yana zuwa da shi gida masan shi za su ce me wannan yare na kai ne har ya baka irin wannan kyautan wannan wani irin wulakanci ne mata sun fi ganin ƙananan abubuwa su ɗauke su da mahimmanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai kebance su da wannan nasihan cewa kada fa mace makwabciyarta ta masa kyauta ta rena kuma malamai suna cewa wannan hadisin ba yana magana ne kawai kan makwabta ba har kishiyoyi wani lokaci akan samu kishiya ta ma kishiyanta kyauta sai ya zama to hayaniya wannan wani irin wulakanci ne za a ba mu kyautan abu kaza sai ka ce mun rasa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan dabi'a ba dabi'a ce mai kyau ba hasali kwadaitarwa yake a yawaita kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ah, da Imam Bukhari karbo hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu dan ya karfafi dan ya zamanto ya karfafi wannan fahimtar kan cewa kada a raina kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yace law du'itu ila zira'in aw qura'in la ajabtu da wani zai zo ya gayyace ni in zo walima amma ya zama abinda zai ciyar da ni shine qura zira ya zamanto ko cinya Aukura ko ya zama to kofato ne ma zai bani kaga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so a dabba shine zira to amma kuma al'adance ba a ba da kyautan alqura wato kofatan rago annabi sallallahu alaihi wasallam yace da za a ga yake ni ko ya zama to zan je in ci mai tsoka ko in zama to zan je in gwagwaye kashi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace zan ansa kiran nan yace walau uhdiya ilayya zira'un aw kura da za a bani kyautan zira cinyan nan ko a bani kyautan kofato la qabiltu zan karba inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga babu wanda ya kai shi daraja yake cewa shi da za a bashi kyautan wa'ina abubuwan zai karba ko ya zamanto mai daraja ko ba mai daraja ba wato ana san musulmi ya zamanto mutawadi mai saukin kai mai tawadu ba mai girman kai ba yace ni za a ma irin wannan kyautan ba da biya ce ta musulmai ba la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqal dharra min al-kibr annabi yace ba zai shiga aljanna ba wanda ke da daidai da kwayar zarra ko min kankantan girman kai annabi yace mutum ba zai shiga aljanna ba matakar yana da shi a cikin zuciyarsa kaga wanda za a yi kyauta wanda kyautan nan bai kai bai taka karya karya ba ya kuma karba ya kuma ya godiya akai wannan na nuna yana da tawazu wanda kuma za a yi makyauta ya raina to wannan dama ya nuna yana da yana da girman kai saboda menene girman kai batrul haq wa khamsun nas mutum ya ga gaskiya ya taki sannan kuma ya zama yana wulakanta mutane yana raina abinda suka bashi ko yana raina mutane ma annabi ya ce wannan shine girman kai to ba a san mutum ya zama to haka hadisi na gaba wanda ke karfafan wannan yace haddathana adam ibn abi iyas kenan qala haddathana ibn abi zaib abdurrahman قال حدثنا سعيد المقبري يتي سعيد المقبري يا بام لاباري سعيد ابن أبي سعيد المقبري المقبري ba wai sunan garinsu ba ne nisba ce amma ba ana dangana shi ne zuwa garinsu ba malamai sun ce akwai dalilan da yasa ake kira shi al-maqburi wato baban sa'id kenan abu sa'id al-maqburi wasu malamai sun ce gidan shi na kusa da makabarta ne shi yasa ake cewa al-maqburi wasu kuma sun ce yakan yawaita ziyara zuwa ga makabarta yana da yawan zuwa makabarta shi yasa ake ce mai al wasu suka ce lokacin sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar ya nada shi shine mai haka kaburbura shi yasa ake ce mai al-maqburi wato ala ayyati halin ba sunan garin su bane dangantaka ne ko ta mujawara ko ta kasance wasu sa sai ake ce sa al an abihi daga mahaifinsa an abi hurairata daga abu hurairah radiyallahu anhu hafizul ummah qala na biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ce ya nisa al-muslimat ya ku matan musulmai ya nisa al ya ku matan musulmai ta gai zaman tosi tambihi zuwa ga abin da ake son a giya musu haƙiran na jaratun li kada wata makwabciya ta raina kyautar da makwabciyarta za ta yi mata walau firsa na shafin ko da kuwa kofatan tinkiya ne wanda hadisan nan suna karantar da mu mahimmancin kyauta da kuma yawaita kyauta malamai kuma suka ce za a iya fahimtar hadisin ta fuska biyu wacce za ta an shi kyautan kada ta rena haka nan shi ma wanda zai bada kyautan kada ya rena abin da yake son ya bada kai da kake son ka ba mutum kyauta kada ka raina kyautan da za ka bada za ka ba wa makwabcinka kyauta to kada ka raina ka san aita wannan ya yi kankanta bar kawai in wurgar da shi in jefar da shi a'a ka ba da kyautan shi matukar abu ne wanda za a yi amfani da shi akwai wanda inda ya amfani da takalmi ko ya amfani da hula gashi hula ne ko takalmi ne ko riga wanda za a iya sawa amma sai ga ka idan na ba mu wani ba zai zama to kamar raini ba sai ya gwammace ya jefar da su ya wurgar da su a bula to sai ya zama to la tahqiranna kada mutum ya zama to yana raina kyautan da zai majararsa ta kowane fuska za a iya kallon shi kamar da yake la tahqiran min al-ma'rufi shay'a kada ka zamanto kana mai raina kowane irin nau'i na alheri babu shikayatin ja babu babun shikayatul ja babu wanda zai bayani akan wanda yake korafi game da makwabcinsa mutum yayi hattara kada ya bari makwabcinsa na korafi game da shi ko ya kai karan shi ko ya gaira musguna mai yaje ya kai kara ya ce wani fa yana cutar da ni na rasa yadda zan yi da shi to wannan ba karamin sharri bane hattara mutum ya fada irin wannan yanayi qala hadathana ali ibn abdullah imam al-bukhari ce ali ibn abdullah ibn al-madini kenan ya ba mu labari wannan wani bijimin malami ne cikin malaman imam al-bukhari imam al-bukhari yana cewa ka duba imam al-bukhari malamai suna cewa imam ad-dunya fi fiqh al-hadith kana neman wanda yake sanin hadisi to ka nemi bukhari amma shi imam bukhari na cewa mastazghartu nafsi inda ahadin mastazghartu nafsi inda min al-madini babu wanda nake zama a gaban shi in ga na koma karami ban san ban san komai ba yadda idan na zo na gaban ali ibn al-madini gani nake ni karami ne ni ba kowa ba saboda yana ganin ali ibn al-madini bijimi ne babba ne a ilimi to ali ibn al-madini ce qala hadathana safwan ibn isa yace safwan ibn isa ya ba mu labari qala hadathana muhammad ibn ajlan muhammad bin ajlan ya bamu labari muhammad bin ajlan shine muka ce mujabud da'awa ko mun dan kawo tarihi shi a takaice a wancan satin na daga cikin malamin suke faɗi gaba da shi mahaifiyarsa ta ɗauki cikin shekara uku yana cikin mahaifiyarsa ko da aka haifi shi ya riga ya yi haƙora ta ma irin wannan mutum ya kamata ya hatara da bakin shi ko <laughs> an ce mamansu takan yi shekara uku ne kafin ta haihu ba wai kafin ta ɗauki ciki ba a in ta ɗauki ciki sai dan shekara uku ta haihuwa to shi wannan ba a ma haife shi ba cire shi aka yi a mahaifar mahaifiyar saboda ta rasu ba a haife shi ba aka cire shi muhammad ibn ajlan haddasa ne abi ko haddasa na abi yace mahaifina ya ba mu labari an abi ta radiyallahu anhu daga abu hurairah kawai abu hurairah na cewa qala rajulun akwai wani mutumin da ya ce ya rasulullah ya manzan Allah inna li jaran yu'dini ina da wani makwabci wanda ke cutar da ni fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce in talik kaje fa akhrij mata'aka ila at-tariq kaje ka fidda kayanka ka aje kayanka kan titi a riwayar abu dawud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace me kai haƙuri. ya ƙara dawa ya ce ya rasulullahi bawan Allah nan yana cutar da ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai haƙuri ya ƙara dawa ya ce manzon Allah wannan bawon Allah yana cutar da ni to daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin na ci gaba sai annabi ya ce mai kaje ka fidda kayanka cire kayanka ka fidda kayanka daga cikin gidanka ka aje su kan titi fantalaka sai mutumin nan ya je fa akhraja mata'ahu sai ya fidda kayan shi daga cikin gida ya aje su kan titi ya zauna ko kan gurin kayan kaga kowa in ya wuce sai ya ce lafiya fajtama annasu alaihi sai mutane suka taru akan shi ga mutum ya fi da kayan shi daga gida ya tsaya kan titi suka taru kan shi faqalu suka ce ma sha'anu wai me yake damun ka ne me labarin ka qala li jarun yu'dini yace wallahi ina da wani makwabci ne mai cutar da ni fa zakartu dhalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sai na je na giya ma annabi sallallahu alaihi wasallam faƙwala sai annabi ya ce in falik fa akhrij mata'aka ila tsari ka je ka fidda kayanka ka ajiye sukan kan titi fa ja'alu yaqulun sai mutane suka rinka cewa Allahumma la'anhu Allah ka tsine masa Allahumma khazihi Allah ka wulaƙanta shi duk wanda ya zo sai ya tsine masa albarka sai ce Allah ya wulaƙanta shi fa balagahu labari sai ya kai ma wancan mutumin nan wanda ke cutar da makwabcinsa fa atahu sai yazo gurin makwabcin nan nasa fa qala sai ce irji ila manzilika ka koma gidanka fa wallahi la uzika na dan da Allah ba zan ƙara cutar da kai ba to kaga an yi amfani da dabarar nan ne wajen ya doki darasi da izina yadda in ya fahimci cewa cutar da musulmi kamar cutar da musulmi guda daya cutar da musulmi ne ga baki su wanda zai cutar da musulmi guda daya to kamar yana cutar da musulmi al'umma musulmi ne gabaki ɗayansu girman shi kuma idan ya zamanto mutum na cutar da al'umma gabaki ɗayansu idan sun tsine mai fadi kama shi wannan gurin kila za ka iya cewa to ai an ce ba a san mutum ya tsine ma wani za mu zo mu ga hadisi nan gaba bai dacewa ga siddiq ya kasance la'anan la ya mu'minu la'anan musulmi ko mumini ba mai yawan tsinuwa ba ne eh haka yake amma a irin wannan yanayin matukar hadisi ya tabbata kuma labari ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu gani a riwaya ta biyu ba wai mutane ne suke tsine mai ba kawai a sai da yaje giya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah gashi fa mutane suna tsine mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai tsinuwan mala'iku ma ko kuma tsinuwar Allah na kan tsinuwansu wato ba su kadai suke tsini har Allah ma yana tsine ma shi bawon Allah wanda ke cutarwa to kaga sai ya zama to kaliri kenan cewa idan mutum ya zama to mai cutar da makwabcinsa idan aka tsine mai to ba haramun bane ba a yi laifi ba wannan shi abin da za mu iya fitowa daga abin za mu iya samu daga cikin wannan hadisin wancan hadisin kuma yana bayani ne akan masu yawan tsinuwa la yakunu almu'minu la'anan mumini ba mai yawan tsinuwa bane amma idan ya zama to an mai abin da ya dace ya tsine zai iya tsinewa wannan shine kusan abin da za mu yi na jami'i tsakanin hadisan gaba ki daya mumini baya tsinuwa amma idan an mai abu zai iya tsinewa yace Allah ya tsine mu wanda yayi wannan za mu ga hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ya zo ya taba ganin wani bawan Allah ya tsoki dabba yema dabban nan zane iri iri a fuska Abdullahi dan Umar yace waye ya aikata wannan abu man fa'ala hadha la'natullahi ala man fa'ala hadha Allah ya tsine wanda ya aikata wannan dabba ce aka mata zane abdullahi na umar yana gani ya za a yi mutum ya azabtar da dabba da irin wannan azabar ya tsine mata shi yasa malamai suke cewa yin zane ba shi da kyau banda cewa akwai kabilanci a ciki akwai kuma nau'i na azabtar da yaro wanda bai dauki bai da laifin komai a dauki reza ko wuka kawai a yi tsaga ana yin kai shi to wannan ba ba bane dabba ce abdullahi dan umar ya gani yace waye ya tsagan nan yace Allah ya tsine wanda ya abu to ina da ya ga a ce an dauki mutum ana tsaga shi to wannan bai dace ba banda ƙabiliya da ke ciki kabilanci mutum ana ganin shi a ce ai dan kabilan wani ne banda shi akwai kuma nau'i na azabtarwa wanda bai dace ba sanan hadisi na gaba yace na ali bin hakim al-audi irin wancan hadisin ne wanda ya gabata qala hadathana sharik yace sharik ibn abdullah al-qadi ya ba mu labari an abi umar daga abu umar an abi juhaifa wanda sunansa wahab bin abdullah wanda ali bin abi talib yana ce ne wahabul khair qala abu juhaifa yace shaka rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam majarahu wani mutum ya kai kukan makwabcinsa zuwa garin annabi kira da amincin Allah ƙara tabbata a gare shi fa qala sai annabi kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace ihmil mata'aka ka ɗauki kayanka fa da'ahu ala tariq ka sanya su akan titi man marra bihi yal'anuhu sai ya zama to duk wanda ya shuɗe ya bi ta gurin mutumin sai ya tsine ma makwabcin nan fa ja'ala kullu man marra bihi yal'anuhu sai ya zama to duk wanda ya bi ta gurin ya bi ta gurin mutumin nan yal'anuhu yana tsine ma bawan Allah nan wanda ke cutarwa fa jaa ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutumin ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala yati ma laqitu min an-nas wai me nayi ma mutane ne wato me nayi ma mutane me suke mini ne haka fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna la'natallahi fawqa la'natihim kaga annabi ya san da cewa suna tsine masa yace inna la'natallahi lalle la'anar Allah fawqa la'anatihim tana sama da la'antansu wato in kana tunani kana tsoron la'antansu to ka ji tsoron la'antan Allah shi Allah in ya la'anci mutum zai ya kore shi daga rahamarsa kenan to irin wannan cutar wanda ake makwabta kuma yana iya sabbaba Allah ya yi ma mutum la'ana thumma qala lil ladhi shaka sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wanda ya zo ya kawo ƙara ya ce ku fita shikenan an ɗauke maka wannan musibar aw nahuhu ko kuma annabi ya faɗi kalma makamancin haka na nuna cewa shi nan Allah ya ɗauke maka wannan musibin yanzu ba ƙara maka ƙara cutar da kai ba wanda wayannan hadisan suna nuna mana girman cutar da makwabci har ya zama to makwabci na kai ƙara gurin mutane to mutum ya yi hattara kan ya faɗa irin wannan yanayi wani ta zai cutar da makwabcinsa wani ta bango ko ta katanga zai cutar da makwabcinsa wani ta rufin gidansa zai cutar da makwabcin saboda in ya daga rufinsa ruwa zai rinka kwarara yana malala cikin gidan mutane da makwabcinsa kuma su su rasa yadda za su kuma ya gama gina gida ya daga rufin ya kusantar da shi zuwa katanga ana ruwa ruwa na malala cikin gidan mutane bai sauka cikin gidan shi su rasa yadda za su yi ko kuma a'a shi guru wanda ke gudana cikin gidan shi zai shiga cikin gidan mutane ya cika musu gida idan an mai magana ya ce to ni in yaya ai ba zan bar ruwa cikin gidana ba to ire-iren waɗannan abubuwan wajibi ne mutane su kula kada su shiga haƙƙin makwabta saboda al'amari ne mai girma a gurin Allah madaukakin sarki idan makwabci ya kawo ƙara dole ne ka duba yaya za a yi a magance korafin nan nasa yace na makhlad bin malik makhlad ibn malik ya ba mu labari qala yace haddathana abu zuhair abdurrahman bin maqara abu zuhair abdurrahman bin maqara ya ba mu labari qala haddathana al-fadl ya'ni ibn mubashshir fadl bin mubashshir ya ba mu labari wanda fadl bin al-mubashshir suna rawana nashi sun ce da aiki ne ta fuskar haddasa qala sami'tu jabiran ya yaqul yace naji jabir bin abdullahi al-ansari yana cewa ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wato isnadin hadisin na da rauni kenan ko yace wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yasta'adihi ala jarihi yana mai kawo kukan wuce gona da wuce gona da iri wato ƙetare haddi zalunci ala jarihi game da makwabcinsa mutum ne ya kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara yana cewa ya rasulullahi makwabci na na min ta'addanci shine ya ta'adihi ya kawo karan ta'addanci daga makwabcinsa wato makwabcinsa na masa ta'addanci sai ya kawo kara gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa baina huwa qa'idun baina ar-rukni wal maqam yace to a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam a yayin da yake zaune bainar rukuni wal maqam tsakanin rukunul yamani mai ake ce mai rukun wato al aswad kenan wal maqam da maqam ibrahim shi mutumin na zaune a gurin ga al aswad ga rukunin yamani wannan gurin guri ne mai daraja tun lokacin jahiliya sukan daraja wannan gurin abinda ke tsakanin al aswad da maqam ibrahim hatta yadda inda da idan mutum ya yi kisa ba a san wanda ya yi kisan ba amma ana tuhuman wani cewa wani ne ya yi kisan akwai abin da ake cima alkasama sai a zo a yi rantsuwa a jahiliya suka yi rantsuwa ɗari ne za a yi rantsuwa ɗari waɗanda suke da'awan cewa wani ne ya yi kisan za su zo su yi rantsuwa ɗari ko su samu mutane ɗari daga cikin dangin wanda aka kashe su zo su yi rantsuwa tsakanin hajarul aswad da makwamu ibrahim za su tsaya gurin kowa in ya zo sai ya rantsuwa ya ce wallahi muna rantsewa da Allah wani shi ne ya kashe wani sai ya wuce wannan shi ma sai ya zo har sai sun kai ɗari sai rantsuwan nan to idan sun yi rantsuwan za su karɓi diya a gurin dangin wanda ake tuhuma za su karɓi diya idan su sun kasa rantsuwa kenan idan ko ba su san su biya diya su ma sai su tada mutane ɗari daga cikin danginsu sai su zo su yi rantsuwa na rukuni wal maqam to an yi irin wannan abin zamanin manzan Allah zamanin eh, mai ake ce mai jahiliya kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani mu Allah ya zo gurin Abu Talib ya zai ce masa bani aron mutum ta ya min hidima sai aka bashi wani bakwarai shi aka ce je ka mai hidima ka taimake shi wajen kiwo shi kenan sai ya wuce da shi suka je suna kiwo sai wani mutum ya zo ya samu wannan bakwarashin wanda ke kiwo wanda aka ɗauki hayan shi kenan ko sai zai ce mai lalaba ne aron igiya mana in samu in tsaure wani abu sai ce to gashi in ka gama ka dawo mini da shi to da mai gidansa ya dawo ya ce ina igiyan nan ya ce na ba da aron shi kawai sai ya ɗauki sanda sai ya maka masa mutumin nan sai ya faɗi mai gidansa sai ya gaba ya ja kan shi kawai kan shi kawai sai ya yi gaba ya ɗauka bawon allah nan ya mutu a ce yana nan yana ta jini har sai da wani ya zo ya bi ta gurin shi sai ya gaishe yana jini sai ya ce don allah idan ka je hajji idan allah ya kaddara ka je hajji ka je ka ce ina ƙuraishawa idan ka samu shawa ka ce ina banu hashim idan aka nuna banu hashim ka ce ina abu talib sai ka ce masa wani shine ya kashe ni sai ya isa marin saƙo mai gidan nashi da ya gama ta'addancin da ya sai ya koma garin makka sai aka ce mai ina wani yake sai ce a ah, wallahi ya yi jinya na kyautata na mai jinya sosai amma allah ya ɗauki ransa ya mutu kace shi kenan sai ya wuce allah sai ya kaddara bawon allah nan da aka ba mu sako sai ya zo hajji yana zuwa sai ya ce ina banu ina ƙureshawa suke aka ce gasu nan ya ce cikin ƙureshawa ina banu hashin aka ce gasu nan ya ce banu hashin ina abu talib aka ce gashi nan ya ce to wani ya bani sako ya ce in giya muku wani mai gidansa shine ya bige shi ya kashe shi kaga an samu tuhuma kenan shi kenan sai aka ce to ku zo ku yi rantsuwa ku zo ku yi rantsuwa bainar rukuni wal maqam tsakanin hajar aswad da maqam ibrahim inda kun san ba ku bane sai ka suka ce a ba mu bane sai aka samu mutane 100 mutane hamsin sai suka fito za su yi rantsuwa kowa zai yi rantsuwa sau biyu suka zo suka gama rantsuwa su sai mata guda ɗaya ta ce kai ni ba zan bari yaro na yi rantsuwan nan ba yaro na ba yi rantsuwan nan ba a madadin rantsuwan ni zan ba da raƙumi guda biyu tunda inda za a ba da diya za a ba da raƙumi ɗari ne to kuma an samu mutane arba'in da tara saura mutum ɗaya ne wanda ya yi cikon raƙuma guda biyu a zamu raƙuma ɗari sai ta ce ni zan ba da fansan yaro na da raƙuma guda biyu ga su shi kenan sai ta janyi ɗanta da ya rantsuwa ba waɗanda suka yi rantsuwan nan malami suka ce babu ɗaya daga cikinsu wanda shekara ta kewaye yake gani da idansa duk allah ya ɗauki ganinsu sannan kuma duk babu wani ɗaya bayan ɗaya suke halaka saboda rantsuwan da suka yi a tsakanin makamu ibrahim da hajjarul aswad saboda ka guri ne mai daraja Malamai suna daraja gurin to mutum yana zaune bainar rukuni wal maqam inda al maqam yace iz aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho wa ra'ahu ar-rajul sai mutumin nan wanda ya kawo ƙara sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muqawimu rajulan yana tsaye da wani mutum alaihi thiyabun bayan yana sanye da farin kaya inda al a gurin maqam Ibrahim haitu yusalluna ala al-jana'i a gurin da ake sallah kan ake masa gawa sallah wato a wancan zamanin kenan fa aqbala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama ganawa da wancan bawan Allah sai ya taho yace bi abi anta wa ummi ya rasulullah na ba da fansan na ba da mahaifina da mahaifiyata fansa gare ka ya manzon Allah manin rajul alladhi ra'aytu ma'aka muqawimaka alayhi thiyabun bay wai wane ne wancan mutumin da na gani ina tsaye tare da kai alayhi thiyabun bay wanda ke sanye alayhi thiyabun bi wanda ke sanye da fararen kaya qala wai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqad ra'aytahu shin hakika ka ga mutumin nan qala na'am bawon Allah ne sai ce eh ni na ganshi qala ra'aita khairan katira wai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga alkhairi masu yawa zaka jibril wancan jibril ne rasulu rabbi manzan ubangijina ma'aikin ubangijina ma za la yusini bil jar sai wannan da ka ga mun yi bai gushe ba yana min wasici game da makwabci hatta zonantu annahu ja'ilun lahu miratan har sai da na yi tsammanin zai sanya masa wani kaso na gado to wannan hadisin kamar da muka yi bayani hadisi ne da ifi amma wannan yankin cewa maza da jibril ya ne haka zanantu annahu da allahu annahu ja'ilun lahu miratan kusan yana da shahid cikin hadisan da suka gabata wa'anda mun karanta babi na gaba yake babun man aza jarahu hatta ya khurja babi wanda zai mana bayani akan wanda zai cutar da makwabcinsa har sai da makwabcin ya fita akwai wanda in ya fara cutar da makwabci makwabcin ya bar gidan idan gidan haya ne zai ga ba zai iya ba kawai gara ya tashi ya bar gidan to menene sakayyan menene sakamakon irin wannan mutum wanda zai addabi makwabcinsa har sai makwabcin ya kasa jurewa ya tashi ya bar mai unguwa ko ya tashi ya bar mai layi ko ya tashi ya bar mai gidan hayan nan yace haddathana isamu ibn khalid قال حدثنا أرطاط بن المنذر أرطاط بن المنذر يا بام الأباري قال سمعت يعني أبا عامر الحمسي قال كان ثوبان يقول أبو عامر الحمسي يجي ثوبان مولى من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم بررن باوا دين من ذا الله إرادة أمشي الله تكار ثبت أغريش ثوبان ناكيوا ما من رجلين babu wasu mutane guda biyu ya tasora mani wanda za su rinka gaba da juna wannan ya kau da kai wanda shi ma ya kau da kai ba sa ma juna sallama ba sa ga maciji ba sa jituwa fauka salatati ayyami sama da kwanaki uku fa ya halaka ahaduhuma sai ɗaya daga cikinsu ya rasu ko ya mutu famata su biyun sai su mutu wa huma ala dalika min al-musarama alhali suna kan wancan gaban da suke yi illa halaka jami'a fa sai sun halaka su biyu in aka samu mutum daya yana gaba da wani ba sa sallama ba sa jituwa ba sa gaba ciki ba sa suna gaba da juna sai ɗaya daga cikin su ya halaka kaga shikenan al-amr babu ranar sulhu ɗayan shi ma in ya mutu zai mutu ne suna gaba da wancan saboda ai ba a gama gaban ba to da zaran an samu haka saubani ya ce halaka za su yi ran kiyama su biyun halaka za su yi wa mamin jari babu kuma wani makwabci ya zulimu jarahu wanda zai zalunci makwabcinsa wa yuqiruhu ya rinka danne shi yana nuna masa danniya da fin karfi hatta ya hamilahu zalika ala an yakhruja min manzilihi har danniyan nan da zaluncin nan ya sa makwabcin nan nasa ya fita daga gidansa ko ya fita daga mazaunin masaukinsa illa halaka face wanda ke cutar da shi sai ya halaka hadisan nan yana karantar da mu abu na farko hatsarin gaba a ce musulmai suna gaba wannan ba karamin hatsari ba ne mutane ba sa samun rahama a lokacin da suke gaba ba sa samun gafarar Allah a lokacin da suke gaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya in ba na kuskure ba nisu sha'aban Allah maɗaukakin sarki yakan gafarta dukkanin wani musulmi duk wani wanda ya zamanto yana da tauhidi a tattare da shi Allah kan gafarta musu sai dai waɗanda suke gaba da juna Allah zai ce ku saurara ma waɗannan har sai sun shirya ba a gafarta musu kaga wannan ba ƙaramin al'amari bane sannan makwabci wanda zai cutar da makwabcinsa har makwabcin nan ya gaji har ya bar gida to wannan shi ma halakakke ne sannan hadisi na gaba imam al ce babu jarul yahud babu jarul yahudi babu wanda zai mana bayani akan makwabci ba yahudi kusan hadisin nan ya gabata yace na abu nu'aym الفضل بن دكين يا بام الأباري قال حدثنا بشير بن سليمان yace Bashir bin Sulaiman ya ba mu labari an Mujahid daga Mujahid ibn Jabr talibin Abdullah ibn Abbas wanda ya karanci tafsiri a hannunsa qala Mujahid yace kuntu inda Abdullah ibn Amr wata rana na kasance gurin Abdullahi ibn Amr bin al-As wa ghulamuhu yaslaqu shatan alhali yaransa yana feɗe tinkiya yana fiɗa faƙola ya gudan sai abdullahi ɗan amur bin al'ad ya ce ya kai yaro idan fararta idan ka ƙida fiɗan nan fabda bijarinan yahudi ka je ka fara da bayahudan makwabcin nan namu ka fara bashi nashi kasan faƙola rajulun min alƙawun sai wani mutum daga cikin waɗanda suke halarci a gurin yace al yahudi ba yahude aslahaka Allah Allah ya gyara al'amarinka da ba yahude zaka fara wato me ya hada ka da ba yahude qala abdullahi dan amr bin al-as sai inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasici game da makwabci hatta qashina har sai da muka yi tsoro muka ji tsoro auru'ina ko sai da muka ga cewa annahu sai warrituhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai gadar da makwabci ana san aka wuta makwabci ba yahude ne ga ba musulmi bane amma sa makwabci abdullahi bin amr bin al-as yake ka fara da shi saboda kyautata ma makwabci ko musulmi ne ko ba musulmi bane ana san a kyautata makwabci babul karam babi yanzu wanda zai mana bayani akan karamci Ku zan waɗannan su ne abinda imam bukhari ya kawo akan makwabta wanda kowanne daga cikin su in ka duba yayi zai sa mu yi hattara da irin mu'amalolin da muke yi da makwabtan mu mu yi kokarin kyautatawa ka zamanto wanda za a zalunta kada ka zamanto mai zalunta kai kokari ka zamanto kai ne mai shanyewa kada ka zamanto wanda ake hakuri da shi ka zama kai da kake haƙuri da makwabci ba makwabcinka na haƙuri da kai ba Da wannan shine abin da ake so babul karam babu wanda zai mana bayani akan karamci haddasa na muhammad bin salam muhammad bin salam ya ba mu labari qala akhbarana abd an ubaydillah an sa'id bin abi sa'id an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu huraira hafizul umma kola abu huraira yake su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ayyun nasi akramu wai cikin mutane wane ne yafi karamci wane ne yafi karamci yafi daraja a cikin mutane mai kudi ne masani ne wane ne wanda yafi karamci basara ke ne qala akramuhum inda allahi atqahum annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda yafi karamci cikin mutane a gurin Allah atqahum shine wanda yafi takawa wannan shine nassin alqur'ani inna akramakum inda allahi mafi karamcin ku a gurin Allah madaukakin sarki shine wanda fi tsoron Allah abinda kuma ake nufi da tsoron Allah shine mutum ya zamanto mai aikata abinda Allah ya umarce shi mai barin abin da Allah ya hane shi wannan shi ne taƙawa. idan kuma mutum ya samu wannan darajar yana aikata abin da Allah ya umarce shi yana barin abin da Allah ya hane shi to ya zama waliyin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun sune waɗanda suka yi imani kuma suke tsoron Allah suna da taƙawa. idan Allah ya ce ta aikata suna aikatawa idan aka ce su bari sai su bari to nan su ne masu takawa mai takawa kuma shine waliyin Allah madaukakin sarki kaga kenan idan mutum na son kusanci da Allah madaukakin sarki ya zama to mai aikata abin da Allah ya umarce shi ya kuma bar abin da Allah ya hane shi Allah ya hane shi sannan tsakanin aikata abin da aka umarce ka da bar abin da aka hane ka abin da zai baka matsayi mafi girma shine barin abin da aka hane ka ka bar aikata haramun shine zai baka matsayi mai girma a gurin Allah madaukakin sarki dalili ko shine hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu inda yake cewa inda yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin sahabbansa yake cewa man ya'kul minni ha'ula'il kalimat fa ya'mal bihinna aw yu'allim man ya'mal bihinna annabi yake wane ne wanda zai dauki wa'annan kalmomin daga gare ni wannan zancen da zan zan faɗa wa zai rike su yayi aiki da su ko ya karantar da wanda zai aiki da shi abu hurairah radiyallahu anhu sai ce ana ya rasu rasulullahi yace maza Allah ni zai rike wannan kalmomin yace fa amsa amsaka bi yadi annabi sai ya riko da hannuna fa adda khamsa annabi sai ya lissafa abubuwa guda biyar yace istaqil maharima takun a'badan nas ka kiyaye ababan da Allah ya haramta takun a'badan za ka zama kai ne ka fi kowa bauta ka kuna abadan nan cikin mutane kai ne ka fi kowa bauta ba da yawan sallah bane ba da yawan azumi bane a'a da yawan barin abinda da Allah ya haramta shine kake samun manzila ta mai bauta a gurin Allah itaqil maharima ababen da aka haramta aka haramta riba ne giba ne zina ne cin giya ne cin namun mutane ne cutan mutane ne zaluntar su handama ne ka kiyaye waɗannan abubuwan takun abadan nan to kai ne ka fi kowa bauta اتق المحارم تكن عبدا لك وارض بما قسم الله لك تكن عبدا لك ka yadda ka samu nutsuwa da abin da Allah ya aga maka na rabu sai ka zamanto takun adanan nan kai ne kafi kowa wadata wato ka zamanto mai yadda da abin da Allah ya kaddara maka in ya kaddara maka dukiya ka yadda in ya maka talauci ka ka mai yadda da kaddaran Allah wata nan sai ka zamanto kai ne kafi kowa wadata saboda wadata shine wadatan zuci idza ma kunta za rajulan qanu'an fa anta wa malik ad-dunya sawa imam ad-dunya imam shafi'i yace idan ka zamanto mai wadatan zuci Fa'anta wa malik duniya dunya da kai da sarakan duniya ɗaya kuke saboda za ka samu yana da natsuwa kai kana da natsuwa hasali ma kana iya fi shi natsuwa ka fi shi kwanciyar hankali natsuwa ba yana samuwa ne wai da dukiya ba ko da kuɗi da wadatar zuci ne warda bima qasama Allahu laka takun abnan nas yace menene wa akrim wa ahsin ila jarika takun mu'mina ka kyautata ma makwabcinka sai ka zama mumini wa ahsin ila jarik takun mu'mina ka kyautata ma makwabcinka za ka zama mumini na hudu me yake eh, na manta da na hudu na biyar yake wala tukfirin zahi kada ka yawaita dariya fa inna kasarata zahi tumitul qalb kada ka zama mai yawan dariya saboda yawan dariya na kashe zuciya yau za ka samu mutum na dariya a makabarta yana dariya a makabarta inda ya kamata a ce ya natsu ko da bai ji tsoron mutuwan ba ya nuna kamar yana tsoro ko da bai samu damuwa ba da bakin ciki ya nuna kamar yana bakin ciki amma sai kaga ana hira ana dariya ana tafawa a makabarta an mai da ana gani kamar wannan shi ne tsoron Allah wato ba a damu ba suna dariya a gashi ana binne mutum ana saka shi a cikin kabari wani yana ganin yana daga cikin imani ya nuna shi bai damu ba yana dariya yana tafawa ana ana hira wannan ba imani bane imani shine a lokacin da kaga wanda shi yana magana yadda kake magana yana cin abinci yadda kake cin abinci yana istighfari yadda kake istighfari amma nashi aikin ya yanke yanzu abin da ya mai da shi dan adam ya rasa shi yanzu ruhin ya fita amma ka nuna baka damu ba malamai suna cewa man yuridul wa'az fal mawt yakfi wanda ke son wa'azi mutuwa ya ishe shi wa'azi amma yanzu wa'azi ma bai ishi mutane mutuwa ma bai ishi mutane wa'azi ba to da me za a mutu wa'azi idan ya zama mutuwa bai shi mutane wa'azi to da me za a musu wa'azi wala tuktir dhahik kada ka zama to mai yawan dariya fa inna kasrata dhahik tumitu alqalb yawan dariya yana kashe zuciya to akramukum inda Allah atqakum mafi karamci a cikin ku a gurin Allah shine wanda ya fi tsoron Allah tsoron Allah ko muka ce shine ke lazimta mu mutum walittaka tsoron Allah kuma ta fuska biyu ta fuskan aikatawa da fuskan bari to an fi son mutum ma ya rinjaye da fuskan bari akan fuskan aikatawa kada mutum ya zanto mai sallah amma kuma yana yana yana yana yana sako gashi yana aikata alheri amma kuma yana aikata sako gara a ce ya zanto muktasid abinda aka umurce shi yana aikatawa amma ababen da aka hane shi ya bar su wannan ya fi alheri kan wanda ke haɗa tsakanin alheri da shari qalu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce bayan annabi ya bada wancan ansa yace akramukum Allah atqakum sai suka ce laysa an hadha nas'aluk ai ba game da wannan karamcin muke tambayan ka ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa akramun nas to ta wani fuskan kuma mafi karamcin mutane yusuf shine nabiyullahi yusuf annabi yusuf alaihi salam shine mafi karamci ta fuskar nasaba wato idan ka ɗauki alaƙar mutane da Allah mafi karanci shi ne wanda ya fi tsoron Allah idan ka ɗauki abin da ya shafi nasaba ta mutane wai a dubi karanci ta fuskar nasaba to babu wanda ya kai nabiyullahi yusuf Shi ne karim ibn al ibn al ibn al annabi dan annabi dan annabi dan annabi kaga babu nasaba wacce take tashi sai ce yusufu nabiyullahi ibn nabiyullahi ibn khalilillah yusuf dan annabin Allah dan khalil da Allah madaukin sarki qalu sai suka ce laysa an hada nas'alu ya rasulullah ba ta wannan fuska muke muka tambayan nan ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa amma adil al-arabi tas'aluni kuna tambaya na ne game da tushen larabawa ma'adin wato mabulbulan larabawa kuke tambaya ta asalin larabawa qalu na'am sabai suka ce eh ya rasulullahi mutane muna son mu sani ne cikin larabawa su wane ne waɗanda suka fi karanci ta fuskar asali qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islami idza faqihu mafi alkhairinku a jahiliya su ne mafi alkhairinku a cikin musulunci idan faqihu idan sun koyi addini sun fahimci addini to ne su ne suka fi alheri wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kenan akwai karamci ta fuska uku akwai ta fuskan tsoron Allah akwai ta fuskan nasaba akwai kuma ta fuskan koyan ilimin addini idan mutum ya zama to ya koyi ilimin addini to ya fi kowa karamci kaga waɗanda suka fi kowa fahimtar addini su ne malamai sannan idan mutum ya zama to a jahiliya za ka samu wani lokaci mutum kan samu rayuwa ta jahiliya ba jahiliyar farko ba misali mutum ya yi rayuwa ba rayuwa mai kyau ba to irin waɗannan mutanen ba a musu izgiri ba a koransu wanda ke da wani tarihi wanda ba tarihi ne mai kyau ba kila da ɓarawo ne kila da mashayin giya ne kila da ɗan fashi ne ma sai ya tuba ya dawo ya zai koyi addini sai ya zama wani mai da'awa mai ƙarfi to abin da annabi ke karantarwa shine irin wannan mutumin shi shine yafi kowa alheri idan ya koyi addini ya fahimci addini kaga da mabarnaci ne sai ya koma mai gyara misali a ce wanda ke kira zuwa ga kafirci da sai ya dawo ya fara kira zuwa ga musulunci to wannan yafi karamci matakar zai koyi addini ya fahimce shi ya fahimci addini shi yasa zaka samu irin su Umar radiyallahu anhu a cikin jahiliya ku duri asalin shi ce babu wanda shi ya ƙirini irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ya musulunta fa sai zama to babu wanda ya ke san shi babu wanda yake so irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wai sune tune khiyarul qaum khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islami idza faqihu mafi alkhairin ku a jahiliya sune mafi alkhairin ku a musulunci matukar za su koyi ilimin addini wanda wannan na nuna mana falalan koyi ilimin addini da falalan karatun fiqhu idan aka ce fiqhu ba ana nufin yadda za a ɗauki wasu littattafai waɗanda kwata-kwata babu dalili a cikinsu ba a ce mutum in ya karance su ya iya fiƙihu kenan wannan ba shine fiƙihu ba fiƙihu asalin fiƙihu shine mutum ya batsi daga dalili ya zama to ga dalili nan ka fito da hukunci daga cikin dalilin wannan shine ake nufin fi da alfiƙihu a gurin malaman fiƙihu ba wai yanzu kana jin maganganu na ka ɗauki magana na ka ɗauke shi wai a matsayin shi ne fiƙihu ba a'a ko ka ɗauki magana wani malami a matsayin shi ne fiƙihu ba shi ne fiƙihu ba ka ga dalili ka iya istinbadin hukunci daga dalilin nan saboda ba kowa zai iya ba to wannan shi ne abin da ke nufi da da fiƙihu wanda mutum ba zai iya ba sai ya zo na ya karantu ya fahimci menene da shari'a yaya ake istinbadin dalili me ake izina da shi a matsayin dalili saboda wani yana ganin komai ma dalili ne da zaran an yi rubutu da larabci to ya zama dalili wani yana ganin duk yayin da aka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa ya zama dalili saba'un ya inganta bai inganta ba yaya hadisi ke inganta yaushe ne baya inganta bai sani ba matukar an ce qala rasulullahi zai ce ma ga dalili bai san menene tsakanin am da khas ba menene tsakanin mutlaq da muqayyad bai sani ba shi dai kawai da zaran an ce ga dalili nan kawai shi ya doka ya haɗiye da me ake da menene mai sani ba to wajibi ne mutum ya koyi ilimi yi karatu ya san yadda ake ba'in hukunce hukunce daga cikin dalilai da zaran ya zama haka so ya kama hanyar zama malami sai zama to min khiyaril Ba baki na gaba ce babun al ilal barri wal fajir ana san a kyautatawa zuwa ga albarri wanda ke nagari wal da wanda yake fajiri mugu wato kenan kyautatawa ba a cewa ka kyautata ma mai kyautatawa kadai idan ka tashi kyautatawa ka kyautata ma mai kyautatawa ko kuma kyautata ma mugu shi ma ila Allah zai taimake shi bar mugunta shi ne abinda babin ke ya nuna mana cewa ba a iyakanta kyautatawa zuwa ga mai kyauta idan ka tashi kyautatawa ka kyautata ma fajiri kyautata ma salihi duka ana kyautata musu yace haddathana al-humaydi abdullahi bin zubair al-humaydi ya ba mu labari qala haddathana sufyan ita sufyan ya ba mu labari akwai sufyan al-thawri akwai sufyan ibn uyayna wannan sufyan ibn uyayna qala haddathana salim ibn abi hafsa salim ibn abi hafsa ya ba mu labari am munzir al-thawri daga munzir al-thawri an muhammad bin ali daga muhammad bin ali ibn al-hanafiya muhammad bin ali ana ce mai ibn al-hanafiya muhammad ibn ali ibn abi talib sayyidina ali radiyallahu anhu wannan yaron shi ne amma su da dama akan ce masa muhammad ibn al-hanafiya a dangana shi zuwa ga mahaifiyarsa saboda mahaifiyarsa al-hanafiya ce tana cikin waɗanda aka kamo a matsayin bayi a lokacin da aka yi yakin yamama dangin musailamatul kazzab an yamama kenan banu hanif to daga cikin su aka kamo ta a matsayin baiwa shine sayyidina ali ya mallake ta to ita ce ta haifi wannan muhammad din muhammad ibnu ali amma saboda a bambance shi malamai suna son su bambance shi tsakanin shi da ƴaƴan fatima saboda idan aka ce muhammad ibnu ali kada a ɗauka tsaye daga cikin 'ya'yan fadima ne sai suke ce masa muhammad ibn al-hanafiya amma muhammad ibn ali ne ibn abi talib radiyallahu anhu to shi muhammad yana da maganganu masu kyau na hikima yana son ya fassara wannan ayan cewa hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan Allah na cewa hal jazaa'ul ihsan shin sakamakon kyautatawa menene sakamakon kyautatawa illa al-ihsan idan ba kyautatawa ba wato wanda ya kyautata sakamakonsa ne a kyautata masa shi ma Muhammad bin al-Hanafiya sai yake hiya musajjalatun lil barri wal fajir wannan an ga an rubuta shi ga wanda yake fajiri da wanda yake nagari dukkanin su za a kyautata musu hiya musajjala sakakkiya ce gamammiya ce lil barri ga mutumin da yake nagari wal fajir da mutumin da yake fajiri duk za a kyautata musu kada ka ce ai fajiri ba za a kyautata masa ba sai dai idan ya zamanto rashin kyautata masa yana da tasiri da zai yi a kan shi wajen gyaruwa mun gane wannan in ya zamanto idan ba a kyautata masa ba kila hakan zai sa ya dawo ya kyautata ya fara da'a da sauransu to wannan babu laifi amma idan ba haka ba to duk a kyautata musu da bar da alfajir qala abu abdullah abu Abdullahi, al-imam al-bukhari kenan yace kola abu ubaid abu ubaid alqasim bin sallam wanda ɗaya daga cikin manyan malamai ana ce mai jabal ka annahu jabalun nufiqa fihi ruh ilimin shi kaman wani dutse ne wanda aka hura ma ruhi kaman dutse ne mai rai wato ana son a kimanta iliminsa musajjala yana son ya fassara al-musajjala cewa musajjala ma'anansa mursala wato sakakkiya abu ne wanda aka sake wato bai takaita da albar ba wato abu ne wanda ya game albar da alfajir ina ji za mu iya tsayawa a nan kusan mai minti hamsin da wani abu muna fatan abin da muka karanta daidai allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma allah ya gafarta min wa sallallahu wa sallam wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslima kathira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai dai idan akwai tambaya ko rikustira اسماعيل بن ابي اويس na? ban ji ba eh. babu wanda? eh kina da waye ismail bin abi uwais a'a akwai hadisan ismail bin yana tambaya ne kan hadisan Isma'il bin Abi Uwais daga Imam Malik suna da rauni ne ba su da rauni hasali cikin sahihul Bukhari ma akwai riwayoyin da Imam al Bukhari ya karbo daga Isma'il bin Abi Uwais daga Imam Malik a cikin sahihul Bukhari duk da cewa malamai suna cewa Isma'il bin Abi Uwais yana da dan rauni to amma Imam al Bukhari da ya je karatu gurinsa kafin Imam Bukhari bijimi ne da Imam al Bukhari ya je karatu gurinsa sai ya ɗauko hadisan shi shi ismail bin abu a kenan sai ya ɗauko hadisan da ya rubuta sai ya ba wa imam malik ya ce ka sanya mini alama akan hadisan da suke inganta cikin hadisai na imam malik sai ce mai wannan eh, eh, imam bukhari kai imam bukhari sai ya masa alama kan hadisan da suka inganta cikin hadisan shi sai ya sa masa alama da haka malamin suke cewa hadisan shi a cikin bukhari imam bukhari ya zaɓi waɗanda suke inganta tune Shi ne ya saka a cikin sahih bukhari amma shi kanshi isma'il bin abi wais yana da dan rauni akwai maganganu kan shi mun gane ko to amma imam bukhari ya zabi hadisan sa masu inganci saboda yanayin shi Allahu a'lam na'am na'am na'am eh. ya ci gaba da istighfari Allah zai iya gafarta masa ya gaba da istighfari Allah zai iya gafarta masa kuma ya kyauta ya yawaita ayyukan alheri irin wannan abin shi ne ake gudu za ka ga wani lokaci mutane suna gaba suna faɗa suna gaba a shirya su fi ƙihliyawa a roƙe su don Allah su yi haƙuri su yi waye ci a'a ɗaya daga cikin zina rasuwa sai ga ɗaya ya kama nadama wannan na faruwa tsakanin makwabta yana faruwa tsakanin ɗan uwa ga an yi an yi sai sulhu su ƙi ƴan uba a yi a yi sai sulhu su ce kowa ya ci afa ko ba za a yi sulhu ba har abada ɗaya daga cikin su na rasuwa yanzu nan sai ga ɗaya ya kama nadama ina ma ake yayi sulhu nan sai sa babu amfani babu alheri shi ɗan ne kawai ke zuga mutane wani lokaci ka ga mutum ɗan uwanka kana hayaniya da shi kana fada da shi alheri ne ma yanzu da za a ce babu shi sai ka koma kana da dama me yasa ba kai fada da shi ana dauke shi za ka ga ko ba ka gani wani lokaci mutane kowa ya zara makami wannan ya fito da makami wannan shi ma ya fito da makami ina wallahi zan kashe ka zan kashe ka da da kuskure ko ko tsautsayi zai zara mai wukan nan ya ga ya fadi nan take zai kama da dama to wannan abubuwan babu amfani babu amfani Allah alam ko ba komai zaman to ana sallama ko da ba za a yi mu'amala ta yadda da sauransu ba zaman to ana mu'amala ana tambayar juna kowa lafiya kowa lafiya alhamdulillah Allah ya taimaka Allah ba mu alheri shikenan me a cikin inda ba ruduwar shedan ba sai dai shedan ba zai bar mutane ba amma babu wani abu cikin gaba babu riba sai asara Allahu a'lam alaikum a malamai suna cewa wannan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake ba da fansa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusih manzon Allah sallallahu alaihi matsayinsa ya kai ga mu ba da fansar rayukan mu ga baki daya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu wani wanda za a iya cewa ya kai matsayin nan kuma da za a ce bi abi anta wa ummi yadda dai mai ake ce mai zai da ibn thabit ne lokacin da ke mai da martani ga abu sufiyan a lokacin da ya waƙan zamba ga mazan allah sallallahu alaihi ya zamba ake cewa ko menene eh zambo ko yawa ya yi waƙe ya ɗan ci zarafin mazan allah sallallahu alaihi wasallam kaga lokacin da zai mai da martani ya ce fa inna abi wa walidati wa irdi li irdi muhammadin minkum fida da ni da mahaifina da ni ma da ni da mahaifina da mahaifiyata ga baki ɗaya mun ba da shi fansa ga ir na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ga hasanariki na manzan Allah mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato mu mu rasa komai da komai dan mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata to mun ba da shi to amma babu wanda yake darajar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da za a yi haka wallahu a'lam a ah, akwai zama eh, kasan komai wani lokaci akwai na sunna akwai na bid'a akwai waliyi na sunna akwai kuma waliyi na bid'a wani wani lokaci ma za ka yi mutum boka ne amma a ce mai waliyi saboda kawai yana iya mai da bakin mutum ya koma baya to sai a ce mai waliyi ko kuma in yi fushi da mutum yanzu na sai ya faɗi ya fara kyama a ƙasa sai a ce mai wali to wannan ba wani taka bane Ina kuma in ka bibiya baya sallah ma cikin jami'i in ka bibiya ma baya azumi cikin ramadan in ka bibiya yana da wani surkullen da yake cikin gidan shi wali shine wanda ke tsoron Allah duk wani musulmi duk wani musulmi wanda akwai tauhidi tattare da shi mai tsoron Allah to wali ne sai da wali sakan daraja daraja ne ba kuma waji ba dole bane ya zamanto dan an ce wa mutum wali ya to yana da karama babu talazumi da tsakanin walittaka da karama karama wani abu ne can daban Allah kan iya ba mu wanda ya so akwai waliyai da Allah ke ba su karamomi akwai waliyai wanda ba su da karama haka suke zuwa su zo su yi takan su su gama su koma ga Allah mai sarki akwai kuma wanda Allah ke ba su karamomi za ka ga sun yi wani abu na wanda ya sa ma al'ada wanda ya sa amara da kamar safina maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fita daga cikin teku ya sauka gaba ya sauka cikin daji zaki ya tinkare shi yana ganin ya samu nama ya ce ya abu yanzu irin wannan ba an yi da mutum ne yanzu fada cikin rafi zai koma cikin rafi ne ko amma shi ne ya gani cewa ya abu alhari ana safina maula rasulullahi ya mai kiyar ya ce abal hadis kamar a ce uban dawa kenan ce suna na safina maulan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin haka kuwa zakin nan ya sunkuya ya tambaye shi ina hanyar shiga gari zakin ya juya yana tafiya shi kuma yana bin zaki a baya sai da ya kai shi yana kallon gari haka zakin ya dawo ya ƙara sunkuyawa ya shiga cikin daji ga wannan karama ce ko ko irin mai ake ce mai alwali na manta da sunan shi alwali wanda ya zo ko ifriqiya sahabi ne amma ya zo janibin kairawan ta fuskan mai ake ce afirka wanda abdullahi gundu ya kawo maganar shi a cikin infakul mai su ya ke cewa lokacin da suka sauka a garin da suka sauka namun daji sun addabe su macizai ne namun daji dai sun addabe su suka ce mai to ga shi namun daji na fasan addini ya za a yi sai ya a ya shela cikin daji ya ce duk wani namun daji wanda ya san ba abokin ɗan adam ba ne to ya tashi ya bar gurin nan ya ce wallahi haka aka ga namun daji Ka ga zaki ya ɗauko da shi da yaron shi suna fita daga nan Ka ga maciji na jan jiki haka aka koma ana ƙaura daga gurin suna kallon suna fita ta wannan karama ce daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma akwai kuma wanda zaka ga ba su da wata karama za su zo su gama abin da suke yi su tafi Umar radiyallahu anhu karamarsa ai karamomin su suna da yawa yana kan minbari yake yake giya mu rundunar da suke yaki a wani gari yake cewa ya ya ya menene ya sariya aljabal ya sariya aljabal yana madina amma su kuma suna yaki wani gari can amma yana kan minbari yana kutuba kawai suka ga kutuban ta canza ya koma yana ya tariya aljabal ya tariya aljabal mutane suna mamaki me ya tariya ya fi jabal a cikin masallaci mutum na hudu ba yana ya tariya aljabal shi kuma tariya yana can shi ne kwamandan yaƙi ya ce muna nan sai na ji umar ya tariya aljabal ya sa ina jin murya umar yana cewa ya tariya aljabal wato ka je ka ko fake a bayan dutsen nan ka fake bayan dutsen nan ya ce kuma Allah ya sa muka bi umarnin nan muka fake bayan dutsen nan wannan shine sanadiyar nasarar mu a wancan yaƙin yace mun ji maganar Umar rajin lawan ƴan masallacin sun ji su kuma yan can sun ji ba hankali bane karama ce hmm? saboda aka akwai karamomin waliyai wannan yana daga cikin da ahlus sunna wal jamaa muna imani da karamar waliyai amma kuma ba kowane waliyi ba kowa wanda ke da cewa yana da karama shine waliyi ba akwai wanda ba waliyin Allah bane waliyin shaytan ne kamar irin su Muktar ibn Abi Ubay kamar irin su Musailamatul Kadda wa'annan duk sun zo sun yi da'awa cewa su annabawa ne kuma sun nuna mu mutane cewa lallai suna da wasu abubuwan da suka saba ma wannan na daga cikin su akwai wanda in yace ma shi fa annabi ne in kana son kuma ka ga mala'iku zai nuna maka mala'iku yanzu in kana karka sai ka ce ina son in ga sai nuna maka yake kalli sama sai ka ga mutane akan dawakai suna yawo sai ka ga mutane kan dawakai a sararin samaniya suna yawo suna sukuya akan doki to me za ka yi sai ka ce tun shi ke da ka ga mala'iku kai imani amma ƙarya ne to da akwai auliya ulula akwai auliya ulula akwai auliya shaitan wallahu a'lam bambancin su kuma shine ya zama to a ga mutun na da takawa yana bibiyan umarnin Allah yana kuma hannuwa daga abin da Allah ya haramta masa akwai wanda zaka ga wanda ya shigo masallacin ran juma'a ana ce mai albadari ya shigo masallacin ran juma'a a misra ya zo yawan mutane fitsari cikin masallaci amma kuma sanadiyar haka kuma aka ce waliyi ne a nan najeriya akwai wanda shi kuma wai in ya gama ci akan titi ta sanya kaya mara kyau sai ya rungume ta wai kuma waliyi ne kaga ɗan wannan wali saka ina allazi na amanu wa Kano ya tafi ba wani ya da na allah mafi bai kamata a ce wani eh, wai tambayar shi ne akwai matsayin da mutum zai kai idan ya ba da wani kyauta ko wani irin nau'i na kyauta an ba da dama a raina babu idan muka ɗauki wannan hadisin za ka iya cewa lallai ya kamata a ce ya ba da sama da haka amma ba wai a raina abin da ya bada ba idan muka dubi hadisin duk abin da aka bada na kyauta to bai kamata a raina ba amma kuma inda misali zai zo masallaci ana neman taimako ya ba da kyauta ya ba da nashi ya ce to na ba da miliyan daya inda da hali misali a ce neman ce gaskiya ran ka shi daɗe Allah ya saka da heri amma ba za mu kafi miliyan ɗaya a hannunka ba a ƙara ya zama miliyan biyu saboda ai ba wai mutum ne yake son ya karɓa ba aiki ne na addini wanda ake son wanda ake bukata ba wai an raina ba ne amma ana son ya ƙara wani abin da zai ba da ma'ana wannan babu ke insha Allah amma kada a rena abin da mutum ya bada babu mamaki abin da yake da halin bada shi wa sallallahu alaihi kaga ta fuska biyu ne misali yan uwa suna gaba da juna sanadiyyan kalmomin da suka jefi juna da shi ɗaya yana tuhuman matan ɗaya karuwa shi, shi kuma yana ganin tun da har aka tuhumi matan shi bari ƙara hulɗa da shi ba to kowanne za mu kalle shi ta fuskan shi shi wanda ya yi tuhuman ya sani cewa idan gobe kiyama idan ba a mai haddin ƙazafi a duniyan nan ba to fa ba zai sha ba a lahira har sai ya kawo burhan cewa ta yi zina idan ba haka ba Allah sai ya kama shi ran tashin kiyama haddi na nan akan shi yanzu inda ba zai iya kawo shaidu guda hudu ba idan ya kasa kawo shaidu guda ka ba miji ba ne da miji ne za a ce a zo a yi mula'ana sai a ce to zo fi yi inuwa to tun da ba miji ba ne wajibin shi ne ya kawo shaidu guda hudu ko a mai bulala albayyarsu a haddun fi zahari to in ya kasa kawo wato ya saurari abin da zai samu a ranar tashin kiyama sai dai idan Allah ya so ya gabata masa na farko ke shi kuma ɗayan bai kamata hakan ya kawo hayyace ba zai sake magana da shi ba daidai yake da abin da aka yi ma Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda ai an tuhumi matan shi shi abubakar radiyallahu anhu an tuhumi yarinyarsa aka ce ta yi zina kuma wanda ya yi tuhumar nan wanda shi ke ɗaukar tsawainiyarsa mista amma sanadiyar shi Allah ya saukar da aya wala ya ya'tal ulul fadli minkum wasa'ati an yi yutu ulul kurba wal an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfahu ala buna an yaghfira Allah lakum sanadiyar shi aka saukar da aya ayan da Abubakar ya rantsa yace wallahi ni ba ma ƙara bazan ƙara dokar nauyin shi ba Allah ya ce kada waɗanda suka suke da hali na taimakawa kada su yi rantsuwa cewa ba za su ƙara taimakon miskinai da muhajirai ba wanda suka yi hijira fi sabilillah su yi afuwa da ya afuwa ya su su ko su kauda ido da abin da ya faru shin ba su son su ma Allah ya fi musu kaga kenan wannan bai kai ga gaba ba kamata yin shi ma ya yafi ya kauda kai ya ce na yafi maka sai a sai ya bashi da ni tsakanin shi da Allah in ya tuba shi kenan kaga abin duniya duk abin da yake na duniya ba a ba da dama a yi gaba ba wani lokaci akan ba da dama ne a yi gaba in yi zamanto sanadiyyan gaban addini ne misali mutum yamma mutum wa'azi cewa ne kasan zina ba kyau sai ya ci gaba ko kasan riba ba kyau sai ya ci gaba da cin riba sai kai mai wa'azi kame wa'azi kame wa'azi da ƙarshe suka ce wallahi ni na yanke alaka da kai ba zan ƙara hulɗa da kai ba sahabbai sukan yi haka amma malamai suna cewa kafin mutum ya haka fa ya tabbatar cewa yanke wannan yana da tasiri na alheri akan mutumin nan kada in ka yanke kuma da da yake ci sai kuma yana kashe mutane ma yana yana san giya yana waye da koron kaga an an samu bala'i bisa bala'i ke idan ya zama to babu alheri wajen yankewa to kada a yanke saboda ka irin wannan yanayin da ka kawo ba dalili ba ne a kan doga ba in ɗaya daga cikinsu ya mutu wallahi akwai hankali gara su yi tunani yadda za su yi fi sulhu wanda kuma ya fi alheri shine wanda ya riga sulhu kamar yadda za mu zo mu gani nan gaba mafi alherin su su bi yanzu wanda zai samu sakamako wurin Allah shine wanda ya fara sulhu ko ya ta fuskan yafiya ko ta fuskan neman afuwa

e tambayan farko mutum zai iya ba da kyauta idan an ba mutum kyautan abin da yake mai cutarwa ba lalle ba ne ka yi amfani da shi kama kana iya yadda shi kuma wanda ya ba da kyautan abin da ke cutarwa bai kyauta ba bai kamata mutum ya ba da kyautan abin da zai cutar ba akan ba da kyautan abin da zai amfani mutum ne to ka ba daidai bane kuma idan ka samu misali mutum ya ma irin wannan kyautan me za ka yi ɗayan biyu ne ko ka ajiye shi kada ka yi amfani da shi ba tare da ka giya mai ba saboda idan ka je ka giya mai zai yi shi da san ya lalace ba a lokacin da ka giya mai sai ya damu a cikin zuciyarsa sai kai subhanallah ya azai hada to tun da har ya kyautata ya ka kyautan, kawai ka ajiye shi a matsayin ya baka kyauta ka gode masa shi kenan an wuce nan amma idan ka je ka same shi ka ce wani kyautar da ka bani ai ba shi da amfani ya lalace to zai iya kawo damuwa cikin zuciyarsa babu mamaki ma wata rana ya ga to kada in kara bashi kyauta kuma kila shi ya lalata shi ma to abin da yake alheri shine ka aje shi gefe kuma ba sai ka cutar da shi ba shi kuma tambaya ta biyu idan mutum ya ba ka kyauta matukar kyau motif din matukar niyyar da yasa ya baka kyautan ba mummuna bace to babu komai ya baka kyauta ne saboda kai ma ka bashi kyauta wannan babu laifi sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi ma annabi haka mutum sai zai ba mu annabi kyauta ya san tabbas annabi zai bashi kyauta ne ta alfarma wani lokaci ma in ya zo ya bada kyautan annabi sai ce kyautan da na baka ya ishe ka sai ce wallahi bin ta ba ya rasulullahi ai kai annabi ne ka kara min sai annabi ya kara min ce ka yarda ce a'a ta kara mini sai annabi ya kara mini daga baya ce to alhamdulillah yanzu na yarda to babu laifi idan mutum ya yi irin wannan abinda ba a so mutum ya bada kyauta wanda zai biyo wanda gori zai biyo bayan shi idan mutum ya baka kyauta ya maka gori to in ya kara kawo maka kyauta kada ka karba idan mutum ya baka kyauta ya maka gori akai ran da ya sake kawo maka kyautar kana da dama ka ce wallahi na gode ba na so annabi sallallahu alaihi wasallam zamu gani nan gaba an masa kyauta yace ba zan ƙara kyautan ba zan ƙara karban kyautan kowa ba sai bani fulan da bani fulan da bani fulan saura kuma ba zan ƙara karban kyautan su ba saboda suna ba da kyauta su yi gori صلى ala وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا الله muna roƙon ka samu dace karatun da muka yi Allah ka sanya albarka ka ba mu ikon aikin shi a yan uwan masu bukatu akwai masu bukatu da yawa Allah ka biya bukatun mu gaba ki na alheri sharrukan da suke cikin wannan zamanin Allah ka kare mu mana tarbiyyar ƴaƴan mu kamar da tarbiyyar kawunan mu wanda suka fantsare cikin ƴan Allah ka shirye da su wanda kuma suke kan hanya Allah ka kara tabbatar da su akan daidai sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kathira سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Thank you.